Abubakar me ke faruwa me ke faruwa ne? Wato ajajin mai wayewar garin nan yalla da ikonsa muna gida muna shirya zuwa wuraki sai muka ji kara nan haka din. tsakaninmu da inda wurin karar ya kusan rabin kilomita haka. Idan muka fito dai mutane ana nemi nemi sai aka ce bom ne wato abin da ke faruwa ga ni a wurin yanzu haka na irga motoci sun kai goma sha takwas wa'anda na iya irga waje nan banda na waje tasha ce inda mutane suke taruwa su shiga mota wurin ayyukan da kuma zuwa mina su sai aka zo cikin wurin aka dafa bom ga gawawaki na na irga mutum kusan ashirin banda wanda aka fita da su kafin su iso wurin abin da ke faruwa kenan To, ko an san su wane ne suka nasa bom ɗin kuma misalin karfe nawa wannan al'amari ya faru? Eh, wani abu ya faru misalin bakwai saura ne. Ya faru misalin bakwai saura ne, amma yanzu aka ni ba zan iya muku da waɗanda ake faruwa ba saboda taruwar wurin mutane sun cika da mutum nan kamar ba mutum ba ana ɗaukar mutane a wani baro. ga wasu motoci nan guda hudu suna ci da wuta har yanzu aka jami'an kwana-kwana suna kokarin zuba musu ruwa kuma da mutane a ciki wanda na kasa to a yanzu dai ba wani zargi ko ga wanda ake ce sun yi abin da a yanzu. To jami'an tsaro sun yi saurin kawo muku ɗauki da wannan akuya da wannan al'amari ya faru? Eh, eh, mutane yanzu haka nan wallahi gashi ma ana kan san da jami'an tsaro saboda mutane suna so su taimaka jami'an tsaron suna kora su baya amma sun haƙura jami'an tsaron da suka ga za su iya aiki sa kai suna taimaka musu suna tibin gawa ana zubawa a mota. To Allah Ubangiji ya kyauta. Amém. Amém, Adão. Né,